Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19-31-49 da kuma 60, sai kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol har ma da niya murya arewa. Ana kuma iya kama mu hanyar sadarwa a kodayaushe kan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safe yau Alhamis 18 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashin Gumal kuma ina tare da Ibrahim ka almasi garba da ma sauran abokan aiki ne ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jama'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yakin neman zaben su jiya Laraba ƙasa da watanni uku da ranar zaɓe. sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya a sudan ta kudu dan bangai ya ce ƙasarsa na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana sannan babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin koriya ta arewa a london ya gudu zuwa koriya ta kudu neman mafaka kanan labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyar nan za mu kawo muku rahoto kan batun zargin shugabannin majalisar wakilan najeriya da ake da laifin coge da cushe a cikin kasafin kudin ƙasar na bana da sauran manyan shugabanni waɗanda su muke cewa principal officer da muka ba amana sai suka je suka yi abin da ba shi kenan ba suka naɗe suka kyau shugaban kasa da yawun cewa ai an yi wannan gyara kuma mun yarda da shi a can jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an shiga halin rashin tabbas dangane da ranar da ya kamata a fara jigilar maniyatan hajin kasar. jiya karfe uku mu je association islamic wajen da alhaji za hada su a daibo su a kai su airport Eh, mun kai su kuma bayan awa biyu aka kira mu aka ce zai gina babu shi haka kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda giras alheri abdu za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yaƙin neman zaben su jiya laraba kasa da watanni uku da suka rage amurkawa su zaɓi sabon mai karɓar ragamar wato ragama a fadar white house a watan janairu trump ya ɗau stephen benon wani babban jami'i a kafar labarai ta masu ra'ayin riƙau da ke yanar intanet wanda ake kira breitbart a matsayin babban jami'in kwamitin yaƙin neman zaɓensa sannan ya ɗaukaka ƙwararriya a fannin ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a kellyanne conway zuwa matsayin manajar yakin nemar zaben kwamitin yakin nemar zaben trump ya ce aikin benin ya hada da kula da ma'aikata da kuma wasu manya-manyan tsare-tsare na kamfen ɗin a yayin da ita kuma conway za ta mai da hankali kan aikawa da saƙonni da kuma tafiye-tafiye da trump a lokacin kamfe a garin cleveland na ohio inda aka yi babban taron ƙasa na jam'iyyar republican a watan yuli mai kalubalantar trump karkashin jam'iyyar damakar hillary clinton ta ce matakin baya-bayan nan da trump ya ɗauka ba zai canza shi kansa trump din ba ƙarin manyan masu bayar da shawara da trump ya yi da alamar ya rage tasirin paul manafort wanda shine chairman ɗin kamfe ɗin tun bayan da trump ya sallami tsohon jagoran kamfe ɗin kori wanki a watan yuni to sai dai bayanin trump ya nuna cewa matakin ba zai shafi rawar da manufar ke takawa ba sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya na sudan ta kudu taban dangai ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana kuma tana ci gaba da sauye-sauye bayan tashe-tashen hankulan da suka auku a juba babban birnin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 300 a watan jiya Deng ya yi magana da 'yan jarida a birnin Nairobi a jiya Laraba yayin da ya je don ganawa da shugaba Uhuru Kenyatta. Ya zargi 'yan jarida da ba da rahotannin karya cewa an ci gaba da yaƙi a Juba da sauran wurare. an cin wata yarjejeniyar kwance ɗamara hakan nan a juba tun bayan tashin hankalin da aka yi a watan yuni to amma an yi ta samun rahotannin fadace-fadace a yankin equatoria da kuma yankin da ke cikin tsohuwar jihar bahar algazai ta yamma tsakanin dakarun da ke goyon bayan shugaba salbakir da masu goyon bayan mai adawa da shi wato rick machar dan ya ce gwamnati ta kudur aniyar haɗa kan dakarun su zama guri guda da zuma kammala haɗa kan sojojin zuwa watan mayan shekara ta 2017. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin koriya ta arewa a london ya bauɗe zuwa koriya ta kudu a cewar ma'aikatar haɗin kai ta koriya ta kudin tion yong ho ya isa seoul babban birnin koriya ta kudu da shi da iyalinsa a cewar mai magana da yawon ma'aikatar john yong hi a halin yanzu gwamnati na kare su in ji yong a wani taron manema labarai yong ya ce tai ya gaya ma jami'an koriya ta kudin cewa ya gudu ne saboda kyamar gwamnatin shugaban koriya ta arewar kim jong-un da sha'awar tsarin demokaradiyyar koriya ta kudu da kuma dai damuwa game da makomar 'ya'yansa an yi imanin cewa tai ya yi aikin tsawon shekaru goma a ofishin jakadancin koriya ta arewar da ke london inda aikinsa ne inganta mutuncin koriya ta arewa wadda ta sha caccaka saboda shirinta na nukiliya da kuma batun 'yancin dan adam an yi imanin cewa tai ne jami'in diflomasiyyar koriya ta arewa mafi girma da ya taɓa canza sheka zuwa koriya ta kudu a birnin washington ma'aikatar harkokin waje ta ita yi takamaimiyar magana game da wannan batu sai dai ta yi kiran da a kariye 'yan gudun hijirar koriya ta arewa da kuma masu neman mafaka jami'in gwamnatin koriya ta arewa mafi girma da ya taɓa canza sheka zuwa koriya ta kudu shine huang jong yop wani babban jami'in jam'iyyar ma'aikata mai mulki wanda ya nemi mafaka a koriya ta kudin a shekara ta 1997 a halin da ake ciki kuma amurka ta bayyana sabuwar damuwa game da koriya ta arewa bayan da koriya ta arewa ta sake shiga aikin nukiliya wanda zai ba ta damar sarrafa sinadarin plutonium na yin bom ɗin nukiliya akalla guda a kowace shekara sanarwar wadda cibiyar nukiliyar koriya ta arewa ta yi a matsayin martani ga kafar labarai ta kodo da ke japan ta tabbatar da abin da ƙwararru a fannin bayanan sirri da 'yan boko da kuma masu lura da al'amuran yau da kullum suka yi wata da watanni suna hasashe wato cewa koriya ta arewa kamar yadda ta yi barazanar yi ta koma aiki a tashar nukiliyar yongyong idan wannan rahoton ya zama gaskiya to hakan ya zama karan tsaye ga ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya hana hakan a cewar mai magana da yawon ma'aikata harkokin waje mark bayan da murya amurka ta tambaye shi zuwa jiya laraba adadin mace-mace ya haura zuwa 11 a batun rouge yayin da headkwatar ta jihar louisiana ke fama da wata irin ambaliyar ruwa da ba a taba gani ba gidaje kimanin dubu arba'in sun lalace bayan da aka samu shekaruwa mafi tsanani a tarihin baton rouge din jami'an hukumar aikin agajin gaggawa ta fema da masu kai gudummawa sun kasance a wurin na tsawon kwanaki kamar yadda wato 'yan agajin red cross suka yi daidai ne a ce wannan jiha ta saba ganin guguwa mai ambaliyar ruwa a cewar craig cooper na hukumar red cross ga muryar amurka wanda ya kara da cewa to amma wannan wani irin ruwan sama ne na inaniha kuma abinda muka ji shine a sassa da dama al'ummomi ba su taɓa ganin ambaliyar ruwa ba ma ko kuma rabon su ga ambaliya irin wannan tun shekaru talatin da suka gabata kufa ya yi gargadin cewa har yanzu al'amarin na baton rouge na ci gaba da ɗaukar sabon salo. a yayin da ake ci gaba da ayyana wurare da dama a matsayin masu ƙarƙashin dokar ta ɓaci ana ganin ƙarin matsaloli nan da can an ceto mutane dubu talatin tun daga ranar juma'a labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc batun zargin shugabannin majalisar wakilan najeriya da laifin coge ko cushe a cikin kasafin kudin kasar na bana na ci gaba daukar sabon salo inda wasu daga cikin 'yan majalisar kafa wata kungiya ta neman tabbatar da adalci tsakanin 'yan majalisar musamman al'amuran da suka shafi harkokin kasafi tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar honorable abdulmumin jibrin ne ya fara kwarmata wannan zargi akan shugabancin majalisar daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kowa ya san me faru a bajet na bana bayan an kai shugaban kasa bai sa hannu ba an ce akwai wasu abubuwa sai aka wani kwamiti a karkashin shi ma taimakin kakakin majalisa yusuf lasun daga jihar oshun suka je da wasu tsirarin mutane aka duba wannan budget an ba su amana matsayin mu na shugabanni domin ana cewa rana har za ta kure aka ce to a yi abin da zai amfani kasar nan cin da shugaban kasa ce ga abin da yake so amma maimakon su je su yi abin da zai amfani kasar nan shi mataimakin majalis shugaban majalisa ya je ɗebi kuɗi ya da mai zuba a tsakas garin su da sauran manyan shugabanni waɗanda su muke cewa principal officer da muka ba amana sai suka je suka yi abin da ba shi kenan ba suka naɗe suka kawo shugaban kasa da yawun cewa ai an yi wannan gyara kuma mun yarda da shi idan mutane suna amfani da damar su sanya ayyuka a iya wuraren su ba tare da duba bukatun sauran 'yan najeriya ba wanda wannan abu ne mai haɗari ga kasa. to shi muke so a bincika in an ga irin wannan inda mai laifi wanda aka samu ya wannan a gama ya laifi a mara hukunci daidai da laifinsa domin na mai wani shi ma ya samu dama ba zai koma ba kaga an daina Honorable Bashir Baballa kenan daga jihar Kano guda cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya da suka kafa wannan sabuwar kungiya a zauren majalisar. To amma Malam Yakubu Musa mataimaki na musamman ga shugaban majalisar Yakubu Dogara kan hulɗa da kafofin labarai ya ce karancin fahimtar ayyukan majalisar dokoki ne game da aikin kasafin kuɗi ke haifar da wannan cece kuce. Ya kamata gaba ɗaya mu natsu shugaban ƙasar Najeriya ba Buhari ba kowane ne da kawai yake aikawa gaban majalisar dokokin ƙasa shine abin da ake kira bukata ta neman kasafin kuɗi wanda da turanci ake kira proposal a yayin da shugaban ƙasa ya kawo wannan proposal din ya ajiye gaban 'yan majalisa ya tashi daga hurumin shugaban ƙasa ya koma hannun 'yan majalisa dalilin kawowa shine su zabtare su cusa su cire su ƙara inda duk suka ga ya dace domin su ne wakilan al'umma constitution ɗin ƙasa ne ya basu saboda haka wannan shi ne wannan shi dan taliki dan majalisa ya dauka yana kiran shi fadin har yanzu a zancen nan da nake maka bawan wani dan majalisa da ya fito ya ce kai abdulmumini me aikin mu ne idan har ka kira cushe ko rage a cikin bajet fadin ai dama abinda constitution ya dora mana mu yi wa budget kenan abinda constitution ya dora mana mu yi wa bukatar sanwa shugaban kasa da ya kawo kenan bisa bukatun al'umma da muke ganin sun fi daidai domin mu ne wakilan al'umma na kasa ba shugaban kasa ba saboda haka a ce har yanzu babu ma dan majalisar da ya fito ya jawo hankalin abdulmumin aka fito aka wa da yan kasa kai cewa dama fa wannan abin da abdulmumin ke faɗa yana kiran shi fadin gaba ɗaya constitution ne ya ce yan majalisar su yi ai akwai rauni kenan wanda yake nuna al'umma su kansu ya kamata su dinga dubawa nan gaba duk waɗanda za su aika sai sun tabbatar waɗanda suka san duk irin waɗannan dokokin ne. Malam Yakubu Musa kenan da ke tallafawa shugaban majalisar wakilan Najeriya ta fuskar hulɗa da kafofin labarai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Na jiyo wata gulma yau maganar ko za ta fashe. Idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe. In ta fito fili A gaida Mahmud a jamhuriyar Nijar kuma an shiga halin rashin tabbas dangane da ranar da ya kamata a fara jigilar maniyatan hajin ƙasar, sakamakon rashin isowar jirgin da aka ba kungilar dakon alhazan na Nijar zuwa ƙasa mai tsarki wanda kuma a jiya laraba ne ya kamata ya fara wannan aiki sai dai hukumomi na ƙara cewa a yi tawakkali wakilin murya amurka a mai sulamu barma ya aiko mana da wannan rahoto Da misalin karfe uku na daren talata wayewar laraba ne ya kamata ayarin farko na maniyatan Nishar ya tashi daga Yamai zuwa kasar Saudiya domin sauke farali. Sai dai a yayin da maniyatan kamfanin Almanasik suka hallara ofishin kungiyar addinin musulunci ta AEN domin shiga motocin da za su kai su filin jirgi. Kwatsam aka sanar da su cewa an ɗage wannan tafiya a dalilin rashin isowar jirgi. Saboda haka aka bukaci kowa ya koma gida har sai an waiwaye shi. kamar yadda daraktan kamfanin na almanasik abdulaziz idrisa ya shaida min ban sa abun da faru ba eh, mu da aka ce muna jiya karfe uku mu je association islamic wajen da alhaji za hada su a daibo su a kai su airport eh, mun kai su kuma bayan awa biyu aka kira aka ce zai gina babu shi eh, muka tambaye su me ya faru suka ce a ah, za a ba mu labari yau to yau dai har yau da ya ba mu labari suka ce shinawa zuwa sha tara da wata zuwa ashirin shinawa za a fara kenan muna nan muna jira abun da a gabanmu shine mu karba gidaje makka da madina da da visa da komi kuma mun gama kenan sha'anin jirgi wannan gwamnati shi ke kula da shi wata majiya ta bayyana cewa akwai wani tsohon bashi tsakanin hukumomin Nijar da kamfanin jigilar da aka ba kwangilar da kwan alhazan bana saboda haka ya yanke shawarar sai an biya shi zai soma wannan aiki sai dai hukumar alhazai koho a ta bakin magatakardanta Nuhu Sallau ta ce batun ba haka yake ba takardu sun gyaru an yi order wanda za a zuba musu to muna ana tamam ba dai wannan matsalar bace sai dai can suka ce mu akwai yan matsaloli can wanda dai suka sa dai jirgin bai samu bai zo sun ce mu nan da kwana biyu zuwa uku komi na koma daidai mu ba mu isa nan kamfani bai da jirgi a hannu tunda mun taba aiki da su shekaru da shekaru Niger Airways sabuwar society ce sabon kamfani ne na kasa amma bai da jirage shi yake nemo jirage to cikin wannan halin ne aka samu dan mashkila kenan kun ga abu ne wanda ya zo wanda mu ba mu san da shi ba farawa da iyawa an soma abin nan da mishkila misali shin wannan ba zai kawo taɓarɓarewar al'amura ba ko kuma ya cakula dukkan tsarin da kuka yi na ayyukan hajjin bana daga nan nishan Allah eh, shi ke gyara kayan shi kowace shekara akwai wani abu da ke bullowa cikin aikin hajji wanda kuna ganin yana kawo mashkila amma sai daga baya a ga komi ya warware kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na niger airways da muka tuntuɓa sun ce ba za su yi magana ba a halin yanzu amma zuwa gaba za su kira mu kimanin manyata 12,712 ne suka yi rajistar zuwa aikin hajin bana daga niger kuma a cewar hukumar alhazai tsananin an daɗe ran ɗaya ga watan Satumba za a kammala dakon su zuwa ƙasa mai tsarki. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da sile sai a biyo mu cikin shirinmu na anjima da hantsi inda za mu kawo muku wani rahoto kan jigilar maniyatan Najeriya da ake. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Maida Yakubu ni a cikin Chibok ne, GSS Chibok. Abin da zan iya faɗa musu dai, iyayen na musu yi hakuri. su yi hakuri su gaya ma 'yan gwamnatin su sake 'yan uwansu mu ma a bar mu muje inda suke ya mu hakuri ma wa murna ma yi agri ya hakuri ya ragofi bane ni masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri ke fata iyali na lafiya ranar lahadi kungiyar boko haram ta fitar da wani sabon faifan bidiyo da ya tabbatar da cewa da dama daga cikin ɗaliban sakandaren cibok da kungiyar ta sace shekaru biyu da watanni hudu da suka shige suna nan da rai a jejin sambisa Wannan ne dai karo na uku da kungiyar ta nuna hoton bidiyon 'yan matan. A wannan karan har da wani karamin yaro da ake kyautata zaton ɗan ɗaya daga cikin 'yan matan da kungiyar ta sace ne. A cikin mu da sakataren kungiyar iyayen Lawal Zanna jim kaɗan bayan fitar da wannan hoton bidiyo. ya bayyana cewa waɗansu 'yan ƙungiyar da suka tsere kwanan baya sun bayyana masa halin rayuwa a hannun 'yan ƙungiyar. rayuwarsu suka ce ba su da dama su da duk abin da an gaya musu su yi haka suke ba su da daman kansu su da suna nan so yanzu haka kan sun gaji da zaman su suka gudu suka fita daga ciki. Yawa ba lalle ne suna da amsa ba amma ban san ko sun muku bayani game da kula da lafiyar su ya ake kula da bukatun su musamman kasancewar su yan mata. Bisa ga yadda aka hada mu da su da yake mun je ne dama mu gani ya yanayin iri wayannan mutane wanda suke to amma da aka yi bisa ga tsoro da tsoron su ƙarshe da aka samu dama na dan magana kaɗan da su shine ansa da suka su aka ce musu to shi kenan su da to shine aka tabbatar mana kan cewa 'yan mu ko yanzu komai kuna zama ku tabbatar cewa 'yan matan ku suna nan sai dai a yi hanya dai wanda za a yi a kokori a samu muku 'yan matan ku amma ba za bayar da wani hanyar da za a iya yi sai dai da gwamnati to shine mu yanzu kene mai isar mana da takowa duniya da gwamnati su yi kokori su hada kai muna roko muna roko kowaye ne duk wanda yake da kishi cewa lalle lalle 'ya'yan nan suna nan suna da musan halin da suke cewa a taimaka mana a sako mana wayan 'yan mata. Yawa to malam zanna kace an ba ku dama ku dai shugabannin wannan kungiya an ba ku dama ku yi ma waɗannan mutane tambayoyi ko kuma da ku tambaya guda ɗaya wace tambaya ce ka eh. mishi kuma inda a ce za ku samu ganin shugaban ƙasa a yau me za ku tambaye shi tambaya ta fa ɗaya wanda na yi musu akan cewa dama na tambaya ɗan matan nan suna nan sai ce suna nan suna nan a cikin marka suna nan a masu ana cewa yan matan suna wani waje suna wani a'a su suna nan marka da muka ce mene marka yake a wani waje ne wanda yana cikin sandisa shine abin da suka gaya mana wato ko ba komi dai sun faɗi ainihin inda yan matan nan suke eh sun faɗa ma in inda a ce yau za ku samu ganin shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari me za ku tambaye shi kuma me ce ce ainihin bukatar ku a yau. Ba ma tambaya ba suna roƙonsa da tun da mu an sani Najeriya kuma Najeriya tana iya ta zo ta gardama sojojin musulmi da karfi suna iya ta waje ma. To muna roƙo shi shugaban kasa ya ba umarni su yi wani hanya duk da da kuma eh, hukumar musanya ko ta amma akwai a yi dai a ba mu su suke mana 'yan mata shi ne iya roƙon da muke so da shugaban kasa. A nashi bayanin Dr. Manasi Allen mai magana da yawun dattawan ba kuma ɗaya daga cikin 'yan fafatukar ceto ɗaliban ya bayyana matsayinsu dangane da lamarin. Akwai abun tayar da hankali sosai ma babu kuma wanda zai iya fita ya ce a'a uh, saboda abun da mutum ya gani a hoto na bidiyo shikenan za a kai ga ƙarshen magana cewa a wayannan babu yunwa a jikinsu. ko kuwa wani abu babu because a na 'yan matan ba a nuna hoton su a bidiyo kafin a doke su ba yawa a cikinmu ba mu especially mutanen da muke a Najeriya din ba san ba in ba mun da muna nan a cikin iyalansu ba saboda haka kuma bayan haka ma an nuna a cikin hoton nan akwai waɗanda suna nan a kwance ko suna da rai ko ba su da rai a yadda suke kwanciyar nan da jini a su babu babu abun da zai tayar ma mutum hankali especially ke iyayensu kamar ganin hoton can ko zai fara tunani wace ƴata ne a tsaye ko ƴata ce a kunce saboda haka wannan bidiyo din eh, zai faranta ma rai ma wayansu especially kamar eh, eh, ganin su da rai da yawa but babu wanda in ba wanda ta iya ta nuna cewa ga yarta a tsaye ba babu wanda zai samu kwanciyar hankali ko kuwa a ce dan samu dan bege kaɗan a cikin tunani cewa eh wata rana uh, zan samu yata ta koma gida saboda haka waɗanda ba sun gane yaransu ba dole su zama da damuwa yanzu wane mataki za ku ɗauka a matsayin ku na ƙungiya kuma al'ummar yankin nan na Chibok waɗanda ke cikin wannan mawuyacin hali na kusan shekara biyu a rayuwarku. To mu kamar yadda muka rubuto ma gwamnati to da dama tun da fari da muka iso aka gafa zaɓe aka kafa wannan sabon gwamnati din abun da muka tabbayar ma gwamnati da shine muka sake rubuta muka ba wannan gwamnati muka ce duka abun da muke so a yi shine a yi wannan eh, eh, negotiation a fitar mana da 'yan mata domin shine hanyar da muka gani wanda ya fi dama saboda haka har yanzu muna kan wancan eh, bakanmu da kuma abubuwan da muka rubuta game da cikin wannan bidiyo din muna kan rubutu za mu eh, ba da eh, rubutun da muka yi ma gwamnati mu nuna bakin cikinmu ma gwamnatin nan da daɗe wanda aka yi ba mu san mene wannan gwamnati suke yi a kan fitar da 'yan matan nan ba kowane lokaci abin da muke yi shine muna yin daidai gwargwadon karfin mu fitar da 'yan matan nan ne ne daidai gwargwadon karfin nan wanda ba ta da suna kuma ba ta iya ta fitar da 'yan matan ba. To muna so gwamnati ta yi ta nuna duk abin da za ta iya ta nuna a cikin wannan hali din ta fitar da wayannan 'yan matan. Shi ne abin da za mu yi forwarding ba gwamnati a rubuce a position namu na family and parents da kuma community Association za mu rubuta musu sannan mu mu jira me za su gaya mana. To ko gwamnatin tarayya za ta cika sharaɗin da ƙungiyar ta gindaya na sakin 'yan matan? Tambayar kenan da wakilin Umar Faruk Musa ya yi wa kakakin rundunar sojin Najeriya kanar Usman Kuka Shika. Wannan ba hurumin hukumar soja ba ne ba, akwai gwamnati wanda mu soja muna aiki da ka'ida aiki yadda aka bamu saboda haka bukata dai shine ma a samu dai waɗannan yara da suke hannun waɗannan 'yan ta'adda an sata su da iyayensu to kaga wani abu ne da ah, ba magana su ba ce ba kawai yanzu kai kana ganin ku sojojin najeriya kuna da ƙarfi kuna da ƙwarewa kuna da hikima da za ku ci gaba da wannan yakin kuma ku kubutar da 'yan matan nan da sauran waɗanda ke hannun 'yan ƙungiyar nan ba tare da an rasa rayukansu ba kuma ba tare da an yi samu wata matsala ba kuma ba tare da wata kila a yi wannan musayar ba idan gwamnatin najeriya ba ta so a yi a gaskiya ba wai zancen gani na ba ne, kuma dole mu koma da ansa da na baka cewar ba wai kurumin soja ba ne ba akwai gwamnati abin da doka ta da ko gwamnati ta da ko kuma kasa ta da shi ne za a yi aiki da shi. Dangane da kwarewa fa da hikimomi da kayan aikin da za ku iya kufutar da wayannan 'yan matan ba tare da an rasa rayukansu ba fa. Ya gaskiya kai kan kashe da ne ka san ana bakin kokari ta fuskar wannan hanya misali idan ka duba shekara shida yan ta'adda na boko haram suka yi suna cin karansu ba babbaka a ƙasar nan amma cikin shekara ɗaya da ikon allah kuma ka gani aka sami canji kuma soja sun yi bakin kokarin su magana nan da ake babu inda wata kasa da 'yan ta'adda na boko haram suke kuma an karɓo mutane sun fi ƙarfin dubu goma sha uku waɗanda 'yan ta'adda na boko haram suka yi da su kuma ana ci gaba da haka so wannan shawara kai kanta ka zama shaida kan wai kwarewa ko rashin kwarewa sojojin najeriya dr bala muhammad wani masani kan harkokin tsaro ya ce yana yiwuwa a yi sulhu da kungiyar boko haram idan a nata bangaren za ta cika dukkan sharuɗan da gwamnatin tarayya za ta ya kamar yadda yake cewa. Wato in za a yi musaya sai an yi ta da ka'ida. Ai lokacin da suka ɗauki 'yan matan nan sun ɗauke su ne yara budurwai ƙanana. Yanzu a cikin nan da an gano wata tsaya ko ne a hannunta. Kaga kenan sun ba mu 'yan matan mu wasu ba mu su yadda suka ɗauka ba ko. Mm. Saboda haka mu ba za mu iya ba su mutanen su yadda suka ɗauka ba alal misali za mu ce wajibi ne waɗannan wa'anda muka kama din sai dai su tafi wani waje ba su tafi wajen su ba ba za mu yadda su tashi ɗaukar makami ba ba za mu yadda su sake wato eh, yaƙi da Najeriya ba kamar yadda wasu kila za su kawo mana yaranmu eh, cuncun ba yadda suka ɗauka mu ma ba dole samu na cuncun daga wajen mu ba. A halin da ake ciki kuma ɗaya daga cikin 'yan matan cibok da aka ceto da jinjirin da ta haifa a hannun ƙungiyar Boko Haram Amina Ali ta ce gida take son komawa. a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi da ita a Abuja ranar Talata, Amina ta bayyana burinta na komawa gida ta zauna da iyayenta, ta kuma ce ba ta da tabbacin za ta sake komawa makaranta. Abin da ya ƙara jaddada fargaban da masu kula da lamura suke yi na tauye hakkin waɗannan 'yan mata na cimma burinsu a rayuwa. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. yanzu a madadin wakilin umar faruk musa da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya. To a takaice ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake yin garan bawul ma kwamitin yakin neman zaben su jiya Laraba ƙasa da watanni uku da ranar zaɓe. Sabon mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya a Sudan ta kudu Tabban Bian Gai ya ce ƙasar na cikin abin da ya kira kwanciyar hankali da lumana. babban jami'i na biyu a ofishin jakadancin koriya ta arewa a london ya gudu zuwa koriya ta kudu da neman mafaka zuwa jiya laraba adadin mace-mace ya haura zuwa 11 a baton rouge yayin da headkwatar ta jihar louisiana ke fama da wata irin ambaliyar ruwa da ba a taba gani ba gidaje kimanin dubu arba'in sun lalace bayan da aka sheƙa ruwa mafi tsanani a tarihin baton rouge din jami'an hukumar aikin agajin gaggawa ta fema da masu aikin gudumawa sun kasance a wurin na tsawon kwanaki kamar yadda kungiyar agaji ta red cross ita ma ta yi daidai ne a ce wannan jiha ta saba da guguwa mai ambaliyar ruwa a cewar craig cooper na hukumar red cross ga muryar amurka wanda ya kara da cewa to amma wannan wani irin ruwan sama ne na inaniha to madalla kafin mu sallama muna taya iyalan alhaji yakub muhammad mai gwal murnar dauran auren yasa na firdaus muhammad da angonta yusuf salele kmc wanda za a ɗaura ranar juma'a goma sha tara ga watan wannan wata a masallacin dan fodiyo unguwar suka kaduna da karfe ɗaya na rana a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka'almasi wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar filu hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima salamu alaikum